واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim masu da kun kamo rado bai wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fotarwar ta ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan awon da lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokacin sun kunshi shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina abin da zai biyo ba shine labarin duniya da su wanda tahir amir raji zai gabatar sai kuma shirin na afirka a yau tare da awal bauchi daga nan kuma sai ku ji shirin na muryoyin masu saurare wanda hassan barka yake gabatarwa sannan a saurari shirin nan da kyasoshin rayuwa sannan mu karkare da dokokin zamantakewa na dr abdulkadir mubarak to da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙashinsa domin ji dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi yanzu sai a gya zama domin a saurari shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 23 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira gamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1974 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu ƙudurori waɗanda suka buƙaci a kafa ƙasar palestine mai cin gishan kanta wannan ya biyo bayan taron da kungiyar kasashen larabawa ta gudanar ne a shekara ta 1973 inda taron ya amince da kungiyar kwata 'yancin kan falastinawa ta plo ta zama kungiya ɗaya tilo mai wakiltar al'ummar palestino bayan haka na majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar ta zama mai wakilci da ke sanya ido a babban zaron majalisar ɗinkin duniya kuma mai wakiltar palestino har ila yau majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo ta bi hanyoyin da suka dace domin mayar da palestinawa da suke waje zuwa ƙasarsu amma kasantar cewa isra'ila tana samun goyon baya ne kai tsaye daga amurka da sauran manyan kasashen turai kungiyar plo bata iya taɓuka komai wajen mayar da falastinawa a cikin kasarsu ko kuma mayar da falastinu kasa mai cin gishin kai ba masu arewa kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan rabi'u thani shekara ta 1232 hijira kamariya babban malamin tafsirin qur'ani da adabin larabci da kuma fikihu abul faid hamdun ibn abdurrahman wanda aka fi sani da ibn hajj ya rasu an haifi ibn hajj a garin fas da ke cikin kasar maroko a halin yanzu ya yi karatu na addini a gaban manyan malamai a bangaren tafsirin qur'ani da ilimin fikihu kamar da kuma ya yi karatun ilimin adabin larabci bayan wani lokaci ya tafi aikin haji a can ya haɗu da wasu manyan malamai da suka haɗa da sheikh murtaza ansari inda a can ma yi karatu a gabansu a bangaren tafsiri da fikihu ibn hajj ya rubuta littattafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa a bangaren tafsiri da kalam fikihu mantik gami da adabi da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 83 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 jagadish chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar da ya rasu an haife shi a ranar 30 ga watan nuwamban shekara ta 1858 a kusa da birnin daka da ke kasar bangladesh a halin yanzu ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi a duniya dai shine kirkiro radio da kuma mikrofon da ya yi Jagadish Chandra Bose ya rasu a ranar 23 ga watan Nuwamban shekara ta 1937 a garin gridi na kasar India yana ɗan shekaru 78 a duniya. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon nigeria nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan bita. 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5. yanzu ga tahir Amir Raji dauke da labarin duniya da dumi su. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. sojojin gwamnatin kasar habasha sun fara yi wa babban birnin lardin tigray kawanya a iran kuma mutane 453 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar corona a yau litinin an fara taron afghanistan na shekara 2020 a birnin geneva na kasar switzerland ga cikakkun labaran majiyar gwamnatin kasar habasha ta ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun fara yi wa babban birnin lardin tigre makelle kawanya kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto kakakin gwamnatin kasar habasha redwan hussein yana faɗar haka yau litinin ya kuma kara da cewa halin yanzu sojojin kasar sun fara yi wa birnin makelle mai fadin kilomita hamsin kawanya kuma mayakan kungiyar 'yan tawaye ta tple a garuruwan da aka maida ikon gwamnati a cikinsu sun fara miƙa makamansu kafin haka da gwamnatin ƙasar ta basha ta ba da damar sa'o'i 72 ga 'yan awarin tigre na su miƙa makamansu ko kuma sojojin gwamnati su kai musu farmaki na ƙarshe a ranar laraba mai zuwa mr debrishon gabriel michael shugaban kungiyar 'yan tawayen ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun reuters kan cewa sanarwar da gwamnatin ta bayar ba gaskiya ba ne kuma ta tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku ne don sojojinta su ƙara shiri tun ranar hudu ga watan nuwamba da muke ciki ne dai firaministan ƙasar ta habasha wato abe ahmad ya bada umarnin kwace lardin tigray daga hannun 'yan tawayen yankin alkalin alkalai na kasar iran hujjatul islam ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasashen yamma sun maida al'amarin kare haƙƙin bil'adama a matsayin dama ta takura ga kasashe masu 'yanci a duniya kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto alkali alkalan yana faɗar haka a yau litinin a lokacin da yake jagorantar taron majalisar koli ta ma'aikatar shari'a kasar a nan birnin tehran raisi ya ƙara da cewa kasashen yamma musamman kasar kanada wacce take daga cikin kasashen da suka taimaka aka samar da dokokin kare haƙƙi bil'adama a duniya suna amfani da wa'annan dokoki don cimma manufofinsu a kan kasashe masu 'yanci sannan suna bawa kansu damar taimakawa 'yan ta'adda inda suke ba su mafaka a kasashensu da sunan kare haƙƙin bil'adama kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata mutane 453 ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar corona a duk faɗin ƙasar majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakwalto simo sadat lari tana faɗar haka a yau da rana ta kuma ƙara da cewa jimillar wa'anda cutar ta kashe tun bayan bullarta a farkon wannan shekarar ya kai 45,255 sai kuma sabbin waɗanda suka kamu da cutar a cikin sawai 24 da suka gabata ya kai 12,460 inda 2,744 daga cikinsu suka yi kwanci a asibitocin ƙasar yayin da sauran kuma suke shan magani a gidajensu har ila yau sa'adat lari ta kara da cewa matakan da kwamitin yaƙi da cutar corona ta ƙasa ta ɗauka na tilasta mutane zaman gida na makonni biyu ya fara tasiri don haka ta buƙaci kwamitin ya ci gaba da ɗauka matakan da suka dace don daƙile wannan cutar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani memba a majalisar harkokin siyasa ta kungiyar ansarula ta ƙasar yemen ya bayyana cewa an shiga kwanakin wargajewar kawancin ƙasar saudiya kan ƙasar ta yemen tashar talabijin ta almahadin ta ƙasar lebanon ta nakalto muhammad al yana faɗar haka ga tashar ya kuma kara da cewa abubuwan da kasar saudiya da hadaddin daular laraba suka samu a su da hanci kasar isra'ila bai kai yawan abubuwan da suka rasa a kasar yemen ba idan an kwatanta su albuhaiti ya kara da cewa kasashen gaba daya suna aiki ne don biyan bukatun hanci kasar isra'ila ne kawai kuma a wajen mutanen kasar yemen babu bambanci tsakanin 'yan jam'iyyar democrat ko republican na ƙasar amurka don dukkanin jam'iyyun biyu suna aiki wa gwamnatin haramci ƙasar isra'ila ne kafin haka dai sojojin ƙasar ta yemen sun sami nasarori masu yawa kan sojoji da kuma sojojin hayan ƙawancen saudiya a lardin ma'arab a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan makamai masu linzami samfurin kus biyu sun sami nasarar wargaza cibiyar rarraba 'danyen man fetur na kamfanin aramco na ƙasar saudiya a cikin kwanakin da suka gabata a yau litinin ce aka buɗe taron ƙasa da kasa ta ƙasar afghanistan na wannan shekara ta 2020 a birnin geneva na ƙasar switzerland kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade yana faɗar haka a safiyar yau ya kuma ƙara da cewa ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif zai halicci taron ta kafar sadarwa ta bidiyo kasashen afghanistan thailand da kuma majalisar ɗinkin duniya ne suka saba shirya taron bayan shekaru hudu-hudu a taron na kwanaki biyu wanda wakilan kasashe 66 za su halatta da kuma ƙungiyoyin kasa da kasa 32 ana sa ran za a tattauna matsalolin kasa ta afghanistan wanda suka hada da tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a ƙasar da kuma batun sake tada ko matsan tattalin arzikin ƙasar. a daidai lokacin da aka fara wannan taron a birnin geneva an buɗe wani taron sulhuntawa tsakanin gwamnatin ƙasar ta afghanistan da kuma ƙungiyar taliban a birnin doha na ƙasar qatar masu sauraro karshen labaran duniya kenan sai kuma shirin nan na afirka a yau wanda awal bocci ne zai gabatar Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka faru kuma suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To rahotanni daga Najeriya dai sun ce a hukumance kasar ta sake fadawa cikin halin karar tattalin arziki da ake kira da recession a turance. Akan kuwa yana cikin alƙaluman da wato hukumar ƙididdiga ta kasar ta fitar ne shekaran jiya Asabar inda ta bayyana faruwar wannan lamari. To ko mai karar tattalin arziki din yake nufi kuma menene ke kawo shi sannan yaya za a haka din zai shafi rayuwar al'ummar ƙasar? to wannan dai shine batun da za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yau da kuma jin mahangar masana don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi Tumar saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farukon shirin a ranar Asabar ɗin da ta gabata ce dai, hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta sanar da cewa ƙasar ta faɗa cikin yanayi na karar tattalin arziki ko kuma matsin lamba tattalin arziki a karo na biyu wato abin da ake da recession a turance kenan kamar da muka bayyana a karo na biyu cikin shekaru biyar da suka gabata sakamakon annoban nan na covid-19 da kuma faduwar farashin danyen man fetur wanda hukumar ta cina daga cikin dalilan da ya sanya kasar ta fada cikin irin wannan yanayi kudaden shigar da najeriya din da take samu ya yi kasa sosai in ji hukumar da kashi uku da digo sittin da biyu hakanan kuma kudaden shiga da ake samu ta hanyar danyen mai shi ma da ya kasa sosai da kashe goma sha hudu cikin ɗari wanda haka din ya daga cikin dalilan da ita kuma ta bana cewa waɗannan su ne dalilan da ya sanya najeriya ta shiga cikin irin wannan yanayi to ko me karar tattalin arziki din yake nufi kamar yadda muka bayyana a farkon shirin kuma menene ke kawo shi musamman ma a najeriya mai kawo wannan yanayin sannan kuma yaya haka din zai iya shafan rayuwar al'ummar kasar bugu da ƙari kuma kan wani irin matakai kamata gwamnati ta ɗauka gurin magance irin wannan matsaloli da aka shigo to waɗannan dai wasu ne daga cikin irin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin nemo amsoshinsu a cikin shirin namu yau ta bakin masana tattalin arziki inda a halin yanzu muke tare da malam yusha'u ali wani masanin tattalin arziki a abuja nigeria don wato tattaunawa da shi kan wannan lamari a to yalla bai barka da zuwa wannan filin namu kamar yadda muka bayyana wasu bayanai a najeriya sun ce najeriya din ta shiga hali na kare tattalin arziki abu na kira recession a turance a toyi labarai matsayin ku na masana harkokin tattalin arziki me ake nufi da wannan kalma ta kare tattalin arziki sannan me ke haifar da shi wato duk sanda tattalin arzikin ƙasa alƙalman da ke gwada tafiyansa ya zama yana ta raguwa har zuwa watanni akalla watanni shida ma'ana kwata guda biyu kenan ya kai uku to tattalin arzikin ƙasa ya karye kenan saboda duk yadda za a yi ya tafiya ya kasa kuma sun san da ya karye bayan shekaru shida da suka wuce ko shekaru biyar a dubu biyu da goma sha shida tun bayan wannan lokaci da ya farfado a dubu biyu da goma sha bakwai farfado ya zama cewa farfadowa ne da za a iya koma a gidan jiya to haka kai ta tafiya har ya kasance aka kai dubu biyu da ashirin din wanda aka zo tattalin arzikin da suka shafu suna da girma a fadin duniya saboda korona din nan sannan kuma abubuwan da ya kamata su daga tattalin arzikin kasan ba su samu ba to saboda haka ba mamaki don ya sake durkushewa kuma durkushewa ne mafi muni da ba a taɓa gani ba kusan shekaru a talatin da uku. A to a Najeriya ga shi kamar da muka aka bayyana cewa wannan lamari din ya ta shiga cikin wannan yanayi. A Najeriya din menene dalilin da suka sanya kasar ta shiga cikin wannan yanayin? Abin da ya haifar da shi shine kasancewa tun da tattalin arziki ya durkushe kasan take karɓo basu suka sannan kuma har aka yi kokarin a karya darajar naira domin ko wasu za su zo su zuba jari a cikin kasan ko kuma za a samu wasu kuɗaɗe waɗanda za su shigo ta haraji to waɗannan ba su samu ba waɗanda da ake sa ake samu ta haraji ba su samu ba man fetur wanda ɗan yaman fetur wanda ake fitarwa a kasan wanda kashi sama da saba'in kasan ta dogara da waɗannan kuɗaɗe ne farashin shi bai farfaɗo ba to rashin farfadowarsa da kuma abin da girman tattalin arzikin kasa yanzu haka akwai ma'aikatu sama da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda gwamnati ba ta iya biyan albashi wannan waɗannan ma'aikatu ba su iya barin biyan albashi ba to sai ya kasance aikin yi ya rashin aikin yi ya karu ma kasan to kaga rashin aikin yi ya karu kaga ba dalilin tattalin arzikin kasa ya girma man fetur da ke kawo kuɗi ya zama darajar shi bai farfaɗo ba sannan wanda ake haƙa da kusan miliyan biyu ba iya haƙan ganga miliyan ɗaya da ɗari shida wanda hukumar opec ta bai wa najeriya to kaga waɗannan abubuwa da suka haɗu duk su ne suka tabbatar da cewa tattalin arzikin ƙasar yana cikin rashin lafiya kuma rashin lafiyar mai ne. da yake yanzu da an riga da an shiga wannan yanayin ta yaya hakan zai iya shafan rayuwar al'ummar kasar wato wani irin haza za su gani kenan haza shine talaucin da mutane suke ciki a cikin kasan yanzu ya karu ne saboda tun da marasa aikin yi suna da yawan gaske waɗanda kuma suke da ɗan kuɗaɗe a hannun su hahon farashi ya karu sosai yana kwace musu kuɗaɗe sannan kuma ita kasan ba ta iya samun kuɗaɗen haraji saboda mutane ba su shiga kasuwa saboda haka mutanen kasan za su shiga shiga ukuba na ɗaya masu karɓar albashi ma sai an yi daga kai samu albashin su kafin su samu kuɗaɗen su na biyu waɗanda suka dogara da masu albashi za su samu matsaloli da dama sannan waɗanda suka rasa ayyukan yi waɗanda dama ba su da kuɗaɗe a jinsu to su kuma za su ci gaba da ɗanɗana azaba biyu na ɗaya na rashin kuɗi na biyu na tsadan kayayyaki to waɗannan abubuwan tuntuni abubuwan da ya dace a yi waɗanda za su zaburar tattalin arzikin ƙasan ba a yi su ba ya haɗu da wasu masifofi waɗanda suka shafi gona ɗinin da ake ta kokarin a koma ya zama na ba zaman lafiya to talakawan da suka koma suke da suna noma abin da za su ci yanzu aka tashe su a muhallansu ko kuma rashin zaman lafiya ya sa aka kashe wasu daga cikin wanda aka dogara da su to dole ne mutanen ƙasa za su ci gaba da wahala har sai zaman lafiya ya dawo gwamnati kuma ta samar da matakai waɗanda za su gina tattalin arzikin ƙasar a cikin gidan da wajen kasar a to daga karshe ya labai a irin wannan yanayi da aka shiga din kamar yadda ka bayyana irin waɗannan batutuwa da irin waɗannan halin da al'ummar ƙasar suke ciki kuma za su shiga ciki sakamakon wannan abun abun Allah ya kiyaye Allah ya kawo karshen sa to a irin wannan yanayi me ya kamata ita gwamnatin ta yi wajen magance wannan matsalar to kaga babban abin da ake da bukata shine farashi na na kayayyaki da ke ta hawa din nan wanda kuma abubuwa da dama sun zama su ne suka haifar da shi na daya abubuwan da ake siya din su isa su zama suna cikin kasuwa na biyu wannan farashi na man fetur din nan da ake ta gashi shi aka bar kasuwa take abin da ta ga dama to so an koma an daidaita farashin nan babu dalili tattalin arzikin da ba a samar da mai a cikin kasar dole ne in an samu refineries su yi aiki duk da za a samar da refineries su rinda aiki wanda zai samar da mai ɗin da ƙasar ta dogara da shi a wajen zirga-zirgar transport a samar da refineries din nan da zaran bamu da refinery a cikin ƙasar nan ba fa yanda za a yi mu samu man muke bukata kusan lita musamman eh, a kusan lita sama da eh, dubu ɗari biyar misali na mai wanda ake bukata a kodai a kulle kuma dole ne kasan ya zama da cewa hanyoyin da duk za a rage a kudaden da ake kashewa a wajen gudanar da gwamnati sun ragu idan ba su ragu ba to ba ku yadda za a yi a samu kuɗaɗe ragowar wanda za a samar da sababbin ayyukan yi a cikin tattalin arzikin kasa ko dai ta kai tsaye ko kuma ta wasu hanyoyi da za a samar da ayyukan da zai samar da ayyukan yi haka kuma dole ne sai an samar da tsaro saboda shi tsaron nan muna wasa da shi ne ba zai yiwu in za a yi zaɓe a samar da tsaro ba amma in an gama zaɓe inda ake samun matsalar rashin tsaron nan a ce ba za a zo a samar da yadda za a yi intelligence report a wata uku ba za a iya haɗawa ba dole ne a sa ƙwararru da za su iya waɗannan ayyuka su nemo tsaron da hanyar da za a samu tsaro da waɗanda suka zama allon baku matsaran a samu da gwamnati rahotanni a kansu sannan kuma a yanzu da ya dace wanda za a yaƙe su a gama da su a yaƙe su a gama da su. malam yusha'u ali ne masan tattalin arziki a najeriya kenan a mu kan wannan batu na hakar tattalin arziki da najeriya take fuskanta Allah madaukin sarki dai ya sauƙaƙa ya kawo mana ƙarshen wannan wato damuwa da ake ciki to masu saurari da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba godiya ta musamman ga shi malam Yusha'u Ali da amsa mana tambayoyin mu masu saurari sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa yanzu kuma gashin nan nako mai farin jini na muryoyin masu saurare wanda hassan barka yake jagoranta muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana assalamu alaikum musulunci musulushin tehran sunana kadura diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar dalakai remuka rashin jihar bauchi ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Iliyasu Yakubu Digawa Itas Garau Iliyas M iliyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmarto akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim iroma dakiyawa akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa kera ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan arziki na farko dai ina gaida isfun dila faki da musa hadirin asuba da kadura ga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye-shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar Assalamu alaikum biyoyi Hausa mai albarka mai magana Abba Ma'a mai dumbaram daga Diba a Jambude Nijar karamar hukumar Gudumariya. Yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba. Ina gaida mamman baniya a washe, ina gaida Iliya mai kanti mai shayi, ina gaida Hassan Talbaji Sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga Difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar Nijeriya Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki da farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran na hurar musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada Yusuf Madatte da Magaran akwai Babaye lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumal ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na radio biyu wacce murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗattai da magaram yau ina so ku bani dama ɗan gaishe gaishe kamar su ilyas yakubu jigabu ta jigadau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliya ya jafur inguru sai ibrahim lara gabta sai ado salati goma annabi rizo shugaba iliya mai kanti da shai garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram babaye gambo da magaram babaye lafiya shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da rindin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar Isu fu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba haske da karshe na gaida yan biyar maɗaɗe baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗaɗe da magarmu kuri nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi da hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas prezi kulabura a yanzu ce a jamhuriyar nijar eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki ɗaya eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida naku mai albarka musamman gare shi bukari agadas ina gaida shi akwai da digaga tahir m tahir akwai isa musa akwai mamman yakubu awashe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam a agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agadas baki daya musamman mambarorin namu na ra'ayin su ci maza da mata ina gaida su bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammad baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usaini ra'ayin zuci ina gaida giran musa mai madara Zamfara eh, ina gaida Kadar daga nan an masallacin Kaddafi ina gaida Hima Tayar ina gaida Hassan Ala President ina gaida Salma Ghali eh, Amariwat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika sakon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida Kadora Diga gadan fulanin warji ina gaida Isuhu Suleiman Madatai da Magaram ina gaida Abdulrashid Abubakar ina gaida Idris Abdul ina gaida Ibrahim Iromo wadake ina gaida iliyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya ina gaida Aminu mai albasa ina gaida iliyasu yan iliyasu Gulawa ina gaida Baba Gaina Kofon Bina Jajere Muhammadu Direba Murba Mashiwo Abdullahi Suleiman Ajeri iliyasu Usaini Usman Diona Lisfataskum akwai Bula Makulla Kandilwa Nijar akwai Wari Malam Bare zuwa Nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen Hausa na BOH teran mai magana magana Ilyasu Yakubu Jigawa ita su ga ɗau jihar Bauchi. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan jaburki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. madalla a gaida Hassan Barka ga kuma shirin na kyasoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da dastan rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madala masu sauraro kisar mu ta yau ita ce mai suna sakamakon tafiya zuwa ta'ifa don kiran mutane zuwa ga addinin musulunci. Wannan kisar mun ɗauku shi ne daga cikin littafin Dastani Rastan na Atila Shahid Mutahari wacce take magana dangane da tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi zuwa garin ta'ifa wanda ke kudu daga birnin Makka don kiran mutanen zuwa ga addinin musulunci. kafin haka tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara kira zuwa ga addinin musulunci a makka sannan Qurayshawa suka fara cutar da shi da kuma wa'anda suka yi imani da shi aminsa abu talib alaihi salam yake kare shi daga Qurayshawa amma a shekara ta goma sha uku bayan fara kira sai aminsa abu talib ya rasu sannan bayan 'yan kwanaki sai kuma matarsa ta farko khadija wacce take kwantar masa da hankali a gida ita ma ta rasu wannan shekarar a wajensa ita ce shekarar bakin ciki kamar dai yadda malaman tarihi suka bayyana ana cikin wannan halin ne sai mu shirkai wata rana sai suka zuba masa shara a kansa a kan titi a birnin makka a haka ya koma gida a lokacin da ɗiyarsa karama fatima salamun alaiha ta gan shi sai ta yi sauri ta ɗauki ruwa tana wanke kan babanta tana kuka daga nan sai ya daga kansa yana ce mata ki daina kuka don ina da mai kare ni wato ubangiji na yana tare da ni daga nan sai ya fita zuwa wajen makka daga kudancin birnin wato garin ta'if inda kabilar larabawa ta thaqif take rayuwa don kiran su zuwa ga tafarkin allah ko addinin musulunci da ya isa wurin su ya tunkari manya-manyan su sai wani daga cikin su ya ce masa wai allah ya rasa wanda zai aika a cikin mutane a matsayin manzonsa sai kai sai wani kuma ya ce idan kai annabi ne to ni kuma kamar na sace rigar ɗakin kaba ne sai wani daga cikin su ya ƙara cewa ni ba na son na yi magana da kai ko da kalma guda ce kuwa da haka suka ƙi sauraronsa suka ƙi karɓan kiransa banda haka wannan bai ishe su ba sai suka ingiza wawaye daga cikinsu da kuma yara suka yi ta jefansa da duwatsu har suka fitar da shi zuwa wajen gari bayan ya fice daga garin ta'ifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya zauna Ƙarƙashin inuwar wata itaciyar inabi yana hutawa da kuma goge jini daga kafarsa saboda jifan da yara suka yi masa inabin dai tana kusa da gonar utba da shaiba 'ya'yan wani daga cikin manya-manyan ƙuraisha Qurayshawa a Makka wanda ake kira Rabi wanda kuma suka kasance a cikin gonarsu a lokacin suna ganin yadda yaran nan suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka kuma suna jin daɗi amma duk da haka sai suka buƙaci yaron su wanda ake kira Adas wanda kuma ya kasance mabiyin addinin Kirista ne suka umarce shi da ya kai masa inabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'o'i ya yi addu'o'i masu yawa a lokacin da yake hutawa ƙarƙashin inuwar wannan itaciyar daga ciki yana cewa ya ubangiji na ka gafartawa mutane na don ba su sani ba a lokacin da Adas ya cika wata tasa ya kai masa inabi sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bismillahi sannan ya ɗauki inabi ya ci sai Adas ya yi mamaki da jin wannan kalmar ta fito daga bakin wani mazaunin wannan yankin don ya san cewa masu bautar gumaka ne ba sa faɗar haka sai ya ce masa daga ina ka zo da wannan kalmar ba mu san mutanen wannan wurin da faɗan irin ta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa daga ina ka fito kuma wace addini kake bi ya kai adas sai ya ce masa ni asalina na mutumin ninawa ne kuma kirista ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa mutanen ninawa mutanen bawan Allah Yunus dan mata kenan sai a da ya ƙara yin mamaki da cewa ya san annabi yunus har da sunan mahaifinsa matta ko a wajen su ba kowa ne ya san sunan mahaifin annabi yunus alaihi salam wato matta ba sai ya ce masa abin mamaki kai da kake rayuwa anan ta yaya ka san yunus dan matta sai manzon allah ya ce masa yunus dan matta dan uwana ne shi annabin allah ne ni kuma annabin allah ne daga can nesa kuma utba ta sheba ya'yan rabi sun ga adas yana magana da shi dama sun dade da sanin cewa duk wanda ya yi magana da shi zai jawo hankalinsa don haka sun fara jin tsoron cewa cewa zai jawo hankalin yaron su sai ba a dade ba sai suka ga adas ya faɗi ƙasa yana sumbantar kafafuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai suka faɗawa wa juna kaga ya fara batar da yaron mu ko masu sauraro anan kuma za mu dasa aya a cikin shirin mu na yau sai kuma gobe idan kai mu za ku sake jin mu dauke da wani sabon shiri a halin yanzu tayar ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu ga dr abdulkadir mubarak ya zo tare da shirin sana dokokin zamantakewa dokokin zamantakewa bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na tare da mu lallai a cikin wannan shiri muna ƙoƙari ne wajen fito da waɗansu dokoki na rayuwa waɗanda waɗannan dokoki matuƙar muka yi aiki da su muka ɗora su a doron mu ta yau da gobe da juna to zamantakewar mu da kowa zamantakewar mu da junanmu za ta zama managarciyar zamantakewa ko ba za a dinga samun tsaiko ba a tsakaninmu to ina fata duk waɗanda suke bibiyan wannan shiri sun fahimci haƙiƙanin ina aka dosa dangane da wannan shiri domin fahimtar dokoki na zamantakewa kuma uwa uba aiki da su dokoki ɗin to lallai wannan shi ne zai haifar mana da zamantakewa managarciya kuma abin da za mu samu ne na irin rayuwa wadda za ka ga cewa rayuwa managarciyar da babu tsaiko babu wani tashin tashina babu na shi a cikinta shi yasa muke gabatar da wannan shiri domin mu fahimci su dokoki na rayuwa ɗin kansu da kuma ainihin yadda za mu yi aiki da su domin in baka san doka ba aiki da ita ma zai maka wahala saboda haka ne muka fito da waɗannan bayanai musamman a cikin wannan shiri na dokokin zamantakewa. Ma in an ce ka'ida ce rule of law ce ta doka ka'ida ta doka to dukkan mutum kowaye shi a doron wannan guri da aka sa doka a cikin wannan guri da aka sa doka to kowaye shi lallai kamar yadda za a samo talaka gattai ne wato ɗan garuwa ne wanda za a ce ka karya doka to haka za a samo mai kuɗi hamshakin mai kuɗi ko kuma a samo shugaban ƙasa ko gwamna ko ma waye a cikin wannan guri a ce irin wannan aikin da wancan talakan ya yi ya karya doka to shi ma wannan a ce kai ma ka karya doka domin ba wani bambanci tsakaninsu in aka samu wannan to shi ne aka samu abin da ake ce mata ka'ida ta doka ko kuma a ce cibiya kaza abin da ta yi ta saba doka amma cibiya kaza ta yi irin wannan aikin a ce a ita an yafe mata bata taka doka ba to in aka samu wannan to bata zama ka'idar doka ba a'a ita ka'idar doka dole ne duk wanda ya taka wannan doka din kowace cibiya ce ko ta gwamnati ce ko mai zaman kanta ce kowace cibiya ce a ce a'a wannan sun taka doka kuma abin da za a yi wajen dawo da su kan hanya ya zama iri guda ne ba wai sai an samu bambanci ba in tara ce taron da za a yi wancan haka za a yi wancan cibiya din haka ma kamfanoni da duk sauran ainihin abin da yake karkashin wannan doka dole ne su zama ana tafi da su a daidai wa daida to in aka samu wannan a takaice wannan ita ce ake ce mata ka'ida ta doka to wasu malaman sai suka ce malaman masana dokoki sai suka ce kuma irin wannan ka'ida din ta doka bayan an kasance ta zama daidai wa daida tsakanin dukkan al'umma da dukkan cibiyoyi da dukkan kamfanoni da dukkan wani abu da ke wanzu a ƙarƙashin wannan doka to abu na biyu sai kuma lalle wannan ka'ida ta doka ta kuma zama ta yi daidai da wani abu da ake kira 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa wato kada ya zama akwai wani abu wanda ya saba wa wasu ƙa'idoji na 'yancin ɗan adam da ke wanzuwa a ƙasa da ƙasa to a gaskiya wannan bayani na cewa lallai ka'ida ta doka sai ta yi daidai da 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa wanda ake cewa international human rights to a gaskiya in aka samu wasu tushe principles na international human rights wai aka ce ka'ida din ta doka ta saba wa wannan principles din na human rights na ƙasa da ƙasa to wai ta fita daga ka'idar doka wannan wata wani bayani ne wanda ba dukkan malamai masana dokoki na ƙasa da ƙasa ne suka yadda da wannan ainihin bangaren na ƙarshen nan ba dalili kuwa shine su waɗanda suka kawo cewa dukkan wata abu wadda ake cewa rule of law ƙa'ida ta doka sai ta yi daidai da abin da ake shira ko kuma abin da ake cewa da shi principles na international human rights cewa sun yi daidai da wasu ka'idoji wasu abubuwa da ke tattare a ƙarƙashin wato 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa wani sai suka ce to ai akwai bambance-bambance tsakanin al'adu misali ita wannan principal of international human rights din duk da cewa kasashen duniya da dama sun riga sun rattaba hannu a kan amma akwai kasashen musulmai da dama waɗanda ba su rattaba hannu a kai ba tunda wasu abubuwa din sun sabawa ainihin addini na wasu mutane saboda haka akwai wasu abubuwa ɗin da ya kawo waɗansu ƙasashe ba su rattaba hannu a kan wannan ba saboda haka akwai wani abu dai da za ka iya cewa lallai human rights ne na ƙasa da ƙasa kamar misali wato wasu haƙoƙi na rayuwa duk wani ɗan adam a duniya na da haƙƙi ya rayu ba kuma wani abu ne wani haƙƙi da za a sarayar masa da shi ba haka kuma duk wani sai dai a bisa wasu ka'idoji misali a ce ya yi kisa shi ma a kashe shi ko kuma ya yi wani abu wanda lallai ya tabbatar da cewa doka ta tabbatar da cewa za a iya yin wani abu wanda za a tafi masa da ransa musamman in ya tafi da ran wasu wanda wannan ka'ida din ma akwai ta addinin musulunci akwai ta addinai daban-daban sai dai kurin masu kare al'amura na wai haƙoƙin ɗan adam suna ƙoƙarin su ga cewa ko da mutum ya sarayar da ran wani shi wai kada a kashe shi sai a masa daura rai da rai wannan wani bayani ne daban wanda ba za mu shige shi a cikin wannan shiri ba to hal a dangane da cewa ka'ida ta doka dole ne ta yi daidai da 'yancin ɗan adam ko kuma 'yanci wanda za ka iya cewa wanda ake cewa da shi wasu ka'idoji na wannan abu da ake kira international human rights to wannan bahasi ne mai zurfi wanda kamar yadda na faɗa akwai bambance-bambance tsakanin masana dokoki na duniya to ga dai na ɗauko bayanan kuma ga shi ana nuna min lokaci ya ainihin gabato to saboda haka babban al'amari shine mai fahimci al'amarin da yake an ce ka'ida ta doka mai ake nufi da ita mai kuma ake so a cimma ka'ida ta doka kamar yadda na bayyana dokoki in an ce wannan abu doka ne to babu wani bambanci kamar inda na bayani tsakanin al'umma tsakanin cibiyoyi haka kuma tsakanin kamfanoni da suke ainihin karkashin gurin da aka kafa wannan doka ɗin insha Allahu za mu tsaya a nan a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya a cikin wannan shiri na dokokin zamantakewa daga nan nake cewa ku zama lafiya sai Allah ya sa damu a shiri na gaba. yanzu kuma sai shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shirin da a cikin sa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki a kansu har ma da jin mahangar masana wasu lokutan a yau da da allah shirin namu zai dubi ne akan wani batu wanda yake da alaka da yankin gabas ta tsakiya da kuma batun kulla alaka da ke gudana tsakanin wasu daga cikin kasashen larabawa da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila inda a halin yanzu kallo ya koma kacukab akan take-taken gwamnatin saudiya na yunkurin kulla alakan da isra'ila kamar yadda ministan harkokin wajen kasar ta saudiya ya faɗi a ranar asabar ta gabata a lokacin gana wasa da sakataren harkokin wajen kasar amurka cewa ba su da wata matsala akan kulla alaka da isra'ila wannan dai shine abin da shirin namu zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. To madalla tun bayan da kasashen larabawa suka fara yunkurin kulla alaka da isra'ila a cikin kimanin watanni biyu da suka gabata inda kasashen haɗaɗɗen daular larabawa da kuma bahrain suka fara mika kansu ga gwamnatin yahudawan isra'ilan tare da neman amincewarta wasu daga cikin kasashen larabawa ma sun nuna yiwuwar kulla alaka da isra'ila sa da suke kira yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da gwamnatin yahudawan gwamnatin kasar saudiya da tun a lokacin ta bayyana cewa kulla alaka da isra'ila zai koma ne zuwa ga yarjejeniyar kasashen larabawa wadda aka rataba hannu a kan ta tun shekara ta da 2001 wadda take magana akan cewa za a iya kulla alaka da isra'ila tsakaninta da larabawa idan ta fice daga dukkanin yankunan falasinawa waɗanda ta mamaye a halin yanzu gwamnatin kasar ta saudiya ta fara daukar matakai waɗanda suke yin karo da kalamanta na farko tun bayan hawan donald trump a kan kujerar shugabancin kasar amurka gwamnatin kasar saudiya din ta nemi amincewar gwamnatin trump domin samun aiwatar da abubuwa da dama da take bukata a lokacin mulkinsa kamar yadda fitaccen marubucin nan ɗan ƙasar amurka bob ward ya rubuta a cikin wani littafinsa da yake magana akan alaƙar larabawa da isra'ila inda ya bayyana cewa tun bayan da donald trump ya samu nasarar lashe zaben kasar amurka ba da jamawa ba ya ziyarci kasar saudiya inda a lokacin sarki salman ya shaida wa trump cewa zai gabatar da ɗansa wanda shine rima mai jiran gado wato muhammad bin salman domin donald trump ya dubi a kansa da kuma aikansa idan ya amince da shi to zai ci gaba da yin aiki da shi idan kuma har bai amince ba to donald trump yana da damar da zai kore shi to sai dai bin salman ya samu amincewar donald trump a wannan ziyara da ya kai kasar saudiya domin kuwa baki daya abinda ake magana akan shi a wannan lokaci shine batun yarjejeniya ta ɗaruruwan biliyoyin daloli wadda aka kulla a tsakanin saudiya da kuma kasar amurka ta sayan manyan makamai wanda kuma muhammad bin salman ne ya jagoranci kulla waɗannan alaƙoƙi da yarjejeniyoyi tsakanin gwamnatin ta saudiya da kuma gwamnatin donald trump wanda hakan ya sa muhammad bin salman ya samu gagarin karbuwa a hannun donald trump amma a ɗaya ɓangaren kuwa donald trump ya samu waɗannan kuɗi ne domin yin amfani da su wajen ƙarfafa mulkinsa da kuma ɗaga matsayinsa a siyasance a ƙasar amurka ta fuskar haɓaka tattalin arzikin ƙasar amurka wanda kuma donald trump ya yi amfani da wannan damar wajen samar da ayyuka ga dubban amurkawa ta hanyar yin amfani da kudaden da ya karba daga hannun kasar saudiya wanda a lokacin a bugu daya donald trump ya karbi sama da dala biliyan 480 daga hannun gwamnatin saudiya da sunan zai ba ta kariya bayan nan kuma donald trump ya taka gagarin marawa wajen baiwa bin salman kariya akan abubuwa da dama waɗanda zai iya samun matsala a kansu wanda za su iya kange shi zuwa ga samun abin da yake bukata na zama sarkin saudiya bayan mahaifinsa daga cikin abubuwa waɗanda suke zama babban matsala ga bin salman da kuma karfen kafa ga wannan mafarki nasa shine batun kisan jamal kashogi fitaccen ɗan jarida nan na ƙasar saudiya wanda yake adawa da salon mulkin na bin salman wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo masa tarnaƙi banan kuma akwai batun yakin ƙasar yaman wanda donald trump ya kau da idansa akan dukkanin barnar da bin salman yake aikatawa a kan al'ummar kasar ta yaman da ma dai sauran abubuwa da dama waɗanda ake kallon su a matsayin manyan laifuka ne wanda yake aikatawa kuma yake samun kariya daga gwamnatin donald trump to sai dai tun bayan jin ra'ayin jama'a wanda sakamakonsa ya fara nuna cewa zaben amurka da za a gudanar a wancan lokaci yana nuni da cewa joe biden ne a kan gaba kuma zato mafi karfi shine zai kayar da donald trump a zaben wannan ya sanya hantar bin salman ta kada matuka domin kuwa joe biden ya yi alkawalla a kan abubuwa da dama waɗanda zai binciki gwamnatin saudiya musamman ma bin salman a kansu mafi muhimmanci daga ciki kuwa shine batun kisan jamal khashoggi inda joe biden a lokacin yakin neman zaɓe alkawalin cewa tabbas sai ya bincike bin salman akan wannan batu bayan kuma ya alkawalin cewa zai yi bincike akan batun take haƙoƙin bil'adama musamman ma masu fafutuka da ake garkamewa a gidan kaso na ƙasar ta saudiya bayan kuma wani abu wanda yake da matuƙar muhimmanci ga bin salman shine yadda joe biden zai kalli irin matsayar da gwamnatin saudiya ta ɗauka musamman ma a lokacin yakin neman zaɓe inda saudiya da kasar haɗaɗɗe daular larabawa suka taka gagarumin rawa wajen taimaka ma donald trump a lokacin yakin neman zaɓe da biliyoyin kuɗaɗe domin ya kayar da joe biden wanda kuma da ƙarshe joe biden ɗin ne ya samu nasara a zaben ƙasar ta amurka manufar bin salman dai ta dukkanin yunkurinsa na ganin cewa donald trump ya ci gaba da mulki shine yadda hakan zai share masa hanya domin ya zama sarki na ƙasar saudiya to sai dai zaben joe biden a daidai irin wannan lokaci zai sanya bin salman din ya dauki hanyoyi wanda zai kubutar da kansa daga ciki kuwa shine mika biliyoyin daloli ga joe biden domin ya rufe bakinsa kamar yadda ya rika mika ɗaruruwan biliyoyin daloli ga donald trump wanda kuma wannan ba abu ne da za a iya korewa ba domin kuwa joe biden yana da abubuwa da dama waɗanda zai iya tuhumar bin salman kuma hakan ya iya kawo ƙarshen mafarkinsa na neman zama sarkin saudiya din daga ciki har da batun gudanar da bincike a kan batun kisan jamal kashogi baya ga haka kuma akwai batutuwa da dama da suke da alaka da batun harin 11 ga watan satumba wanda aka kai a kasar amurka a shekara ta 2001 wanda ake zargin cewa gwamnatin kasar ta saudiya tana da hannu a ciki musamman ma bayan samun wasu daga cikin jami'ai na diplomasiyyar saudiya din a kasar amurka da suke da alaka da wasu daga cikin waɗanda suka kai harin bayan kuma akwai batun sa'ad jabari wanda ɗaya ne daga cikin manyan jami'an leƙen asirin ƙasar ta saudiya kuma na hannun damar bin salman wanda ya gudu ya bar ƙasar ta saudiya ya koma ƙasar kanar da zama wanda kuma yake ɗauke da wasu bayanai na sirri wanda suka isa hannun joe biden wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne da za su iya kawo tarniki ga yunkurin bin salman na neman zama sarkin ƙasar saudiya to wani abu da masana suke yin dubi a kansa shine dukkanin waɗannan matakai da bina salman zai iya ɗauka domin shawo kan joe biden da kuma samu amincewarsa domin ba shi kariya da kuma rufa masa asiri a kan abubuwa da dama da ake zaton cewa zai iya bankaɗowa da za su hana shi zama sarkin saudiya ɗin akwai zaɓi na ƙarshe wanda idan ya hakan to kuwa tabbas zai samu amincewar joe biden da ma jami'an gwamnatin ƙasar amurka shine ya kulla alaka da isra'ila kai tsaye kamar yadda kasashen haɗaɗɗe dolar larabawa da kuma bahrain suka yi duk da cewa wannan zai sanya ƙasar ta saudiya ta fuskanci kakkausan murtani daga wasu daga cikin kasashen larabawa da suke adawa da wannan da kuma al'ummomin kasashen larabawan wanda fiye da kashi 95 cikin 100 na al'ummomin larabawa ba su amince da kulla alaka tsakanin kasashensu da isra'ila ba kamar da kuma aksarin ƙasashen musulmi ma ba su lalaye marhabin da hakan to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shi da ya riga ya da suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah ya hada mu asadawa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a shimu na wannan lokaci amma muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu